Aujourd'hui, le premier angle va s'intéresser au Dandalin Soyeya, au management, à l'écriture, puisque l'homme que nous allons recevoir dans un instant sur cette émission touche un peu à tout. Nafiou, Don dit la machine, te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. inda inda ina cikin raggonci, haba matasa karmi wasa, ku tashi mu je aiki. Ka bari yin tsama, ka zamme. Na bari yin tsama, ka ji ko. Sababin na fiyu. Masha saba. Kana yi ka ga mun wane ne na fiyu muhara da wannan. na fiyu Salisu shine cikakken sunana. To. ta ko kuma non shine Estisa. Ni dan asalin garin Maradi ne. wanda kuma yanayin karatu ya kawo ni zama a nan birnin yamai da kuma harkokin da suke da alaka da gidan jarida da sauransu mm-hmm. to kuma sai allah ya haɗa da sauran mutane waɗanda suke gudanar da tsari kamar yadda na somo da harkokin dandali a baya tun can mm-hmm. sai kuma muka ci gaba da gudanar da harkoki har aka zo yau na kai wani matakin da nake rike da matsayin secretary general na wata association ta masu harkar dandali mai suna bark niger mm-hmm. sai kuma e, nake matsayin sakataren yada labarai mataimaki a bangaren kungiyar mawaka baki daya na ƙasa wato anasim anasim wannan shine bien sûr kenan misali kai tu touches un peu à tout dans le domaine de la musique eh gaskiya presque haka bangaren film ma film ma a cikin ma actor ne ina rubuta labari eh. yanzu haka akwai wani seri da nake cikin rubuta ni nake rubutun shi ah. sannan kuma ina yin jarumi kamar in an ɗauka bangaren film akalla na hito cikin film ya kai talatin wanda an gani film kin dandali tsoyayya da na dandali da wanda ba na dandali ba tunda kamar in an ɗauka misali akwai film din da ya yi suna da yawa nan irin delu na alternative espace bien sûr delu akalla na yi kaman sen goma sha biyar ciki akwai e da nake ciki sen kamar sha ah, da ciki nake ciki wanda fuskata ne wanda na rubuta shi kuma wannan daban ne wanda shine muke cikin gudanarwa yanzu haka mai suna gaisha wanda da yawa daga mutane sun ga posta shi sun ga yanayin aikin shi kuma mun je wurare da yawa mun yi dauka wanda akalla yanzu muna da sen ya kai 45 wanda an riga an yi a rijistiran shi kap kenan za mu ci gaba da aiki har kai matakin da za mu yi montage din shi kuma a fara ganin shi kamar yadda ake ganin wasu fina-finai na waje to wannan duk abubu da ka gayi na kuna samo wani abubuwa cici ko koyi dana kuce eh tunda abubuwan suna da yawa eh. dole wasu suna taimaka ma wasu wasu kuma ga sunan wasu kuma ana ganin ai ka san abin da naira da shi kamar yadda kowa ya sani mm. in har kana so ka ci amfanin gona mm. to tun kafin lokacin damuna yayi ka je kai wani abu da ake ce ma huda eh, ka yayyanke ka dan sassassanya eh. in lokaci yayi ka zo ka sanya shubka mm. ruwa ka kula ka nome ka cire duk wani hakin da zai iya bata matsala a kusa da ita baiwa baka wahala ba kai sai kawai ka ce so kake ka samu to shi yasa can muna yi kowa na yi daban-daban gefe-gefe to yanzu sai muke ganin wani dama ne tunda mun fara tunanin yin association group man waye da sauransu to sai mu zo mu haɗa kai wuri guda mu yi ayyuka misali yanzu in ka ɗauka kamar bai wuce sati guda ba le ventura ina ganin da ya wuce mun yi samu wani formation da aka yi mamu wanda da kullum cikin studio muke yin waka mm. yanzu ni ina tashi yin waka sai dai in je studio a rera waka mm. in na zo za a yin taro sai dai in yi playback mm. to shine sai muke tunanin wani shi ya kai shekara goma ko sama da haka muke ganin playback wani abu ne kamar wani maji ne ko wani ya ne mhm. wai muna iya yin shi ne ko ba abinda baka taba yi ba baka iya tantance kana yin shi ko kuma baka yin shi mm. to Allah da ikon shi lokacin da aka gudanar da wannan tsarin na ambasadan India mm. da ya buƙaci mawakan Niger su sanya waƙoƙi da zasu yi na san ka halarci wurin kuma ka gamu mun yi tunanin ya kamata mu yi formation na eh, waka live to da dun wancan lokacin mu da yanzu mun yi nisa gaskiya ko yanzu an ka ce vo me tar ko haka mun kai karsan shirin angle na mm-hmm. wani wani irin wasika ne wasika zuwa ga matasa zuwa ga autorite zuwa ga wanda suke sauraron mu da wanda suke kallon mu studio masu kallon mu da farko da ka zo da su matakin karshe mm-hmm. ni kira na gare su shine ina so duk lokacin da suka ga mun yi wani abu wanda ko ya saba ko kuma ya yi kyau su kira mu su yi mana magana saboda in ya zama kana ta aiki cikin duhu baka san me kake ba baka iya gane daidai kake ko kuma kuskure kake yi wasu ba su da lambobin wayan mu amma suna tare da kuku masu mu'amala da kafafen sadarwa ku kuma kuna da alaka da mu kenan za su iya gaya mu ku kuma ku sanar mana kuma mu gane cikin sauki ba tare da wahala ba mm. daga bangaren matasa ni kullun kirana shine kar mutum yayi kwance ya zamna wai shi sai an bashi kuɗi sannan yayi abin da zai kawo mai ci gaba misali kamar a ce ka zo ka yi formation don ci gaban harkokinka sai ka ce wai nawa za a baka kenan yaushe za ka iya wannan abin da kake kwaikwaya ko wani lokaci sai ka yi kwance in film din ne in waka sai ka ce ba za ka yi bajira kake sai wani ya zo ya baka kuɗi sannan kai to kai abin kirki mutane su gani sun yarda A eh ka iya kana iyawa sannan sai su baka kuɗi ko kuma sai su baka gudunmuwa don ka samu ci gaba cikin harkar an ɗan jarida <laughs> mawaka Manaja, l'écrivain Nafiouf. Nous sommes donc à la fin